Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan rana ta yau, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran Hausa na ƙasar jamhuriyar Nijar, inda za ku ji wasu mahimman batutuwa da ke faruwa. A cikin rahoton daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. za ku ji yadda wato abubuwa da ke ci gaba da gudana yayin da madan aisalon wato wannan ministan ta kawo wato batutuwa a dangane da irin abubuwan da ke faruwa da tallafi ga waɗanda wato iftila'i ya auka masu a cikin wannan damuna kama daga wato haɗararruka da aka faru da su na ambaliyar ruwa wasu sun rasa rayukansu wasu sun rasa gidajensu da dai sauran abubuwa waɗanda suka yi kama da haka inda za ku ji irin yadda abubuwa ke gudana na taimako da tallafi da ake shirin yi wa waɗanda wannan ibtila'i ya auka masu haka zalika a cikin rahoton za ku ji cewa an fara gudanar da jarabawan nan ta gardina sanar domin ɗaukar wato sabbin wato jami'ai inda babu shakka dai kimanin samari da 'yan mata kusan dubu biyu sun wato kai ga wannan gaci inda jarabawar dai ake shirin ganin waɗanda za su samu nasara haka zalika a cikin rahoton dangane dai da ambaliyar ruwa za ku ji irin matakan da ake ɗauka musamman a da magaran da ya mai da dai sauransu a dangane da haka inda wato gwamnan nan Yusuf Labu za ku ji irin yadda wato ya yi bayani da dama a dangane da irin yadda za a kiyaye domin kare kai daga irin faruwar hakan inda a wannan damuna dai babu shakka ana fama da wato wannan iftila'i na ambaliyar ruwa waɗannan da ma wasu rahotannin labarai da muke tafa da su a cikin rahoton masu saurare sai ku gyara zama domin jin abin da shirin namu ya kunsa gashi ku saurara ake gudanar da shagulgulan ranar da aka ware don ayyukan jinkai a duniya a nan gidan nijar albarkacin wannan rana ministar da ke kula da ayyukan jinkai madan aisa lawan wandarma ta yi wani jawabi inda a ciki ta taɓo muhimman matakan da gwamnatin ƙasar nan ke ɗauka don tallafa ma waɗanda suka tsinci kansu a cikin iftila'i ko a baya bayan nan minista aisa lawan wandarma ta gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a cikin jihar tawa domin duba halin da jama'a talakawa ke ciki sakamakon ambaliyar da suka samu samu ga maimacin rahoton da zulha gamba ta hada muna dangane da uh, waɗannan ziyarce-ziyarce Minista ayyukan agaji da tawaye, madan ai Lawan Wandarma, ta so maraskwana aikin da ya kai ta tawa da tana ma jama'a kokarin da shugaban kasa shugaban majalisar ceton Ƙasa birgediya tana abdulrahman sani da Firaminista ali muhammad lamin zan ke yi dare da rana na kyautata jin daɗin al'umma shi yasa suka ba minista umarnin zuwa jihar tawa yin wannan ziyara ta aiki a jihar tawa domin gani da ida halin da mutanen da sanadiyar ambaliyar ruwan sama gidajen suka rogaje da kuma da kawo agajin gaugawa ministan ta ce a farkon ziyarar tawaga ta isa a fada mai martaba sarkin tawa inda suka je domin jinjina musu da miƙa gaisuwa ta magabatan ƙasar nan bisa jan ƙoƙarin da suke yi sannan tawaga ta isa a unguwar gefen zodi inda sakamakon ambaliyar ruwa muhalli 309 ne suka rogaje mutum dubu ɗaya da ɗari tara da tsayin da bakwai ne suke buƙatar taimako kuma mutum biyu allah ya musu cikawa ministan ta jajanta musu kuma ta taimaka musu da abinci sannan kuma da kudaden da za su bi bukatunsu daga nan ministan ta isa a garin tabalak inda ta ziyarci gandarori da kuma sauran wurare na hehe inda ruwa suka ci gidaje 212 wanda a nan ma mutum 1484 suke bukatar agaji a dalilin wannan ambaliya ta ruwan sama a nan ma an taimaka musu da abinci da kuma kuɗaɗe da za su dan bukatunsu minista ta yi daidai a yayin wannan ziyara da wata ambaliyar ruwa mai yawa wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutum hamsin da hudu wanda ta je garin domin nika gaisuwa da sunan magabatan ƙasar nan a ƙarshen ziyarar minista ta yi godiya da jinjina ga gwamnan jihar na tawa a ranar yau ne a ina cikin fadin kasar nan aka so jarabawa a rubuce domin ɗaukar sabbin jami'an tsaro na garda national a nan jihar mai gwamna general do brigade asuman abdu haruna ne ya busa usur ɗin soma wannan jarabawa kuma hukumomin sun tabbatar da cewa an ɗau dukkan matakan da suka dace domin ganin cewa an yi an kare lami lafiya ga ƙarin bayanin da ɗaya daga cikin shugabannin jami'an tsaron da ke kula da wannan jarabawa ya yi mana. kamar yadda muke tsara shi duk shekara banan ga konkur ɗinmu na gadi national yana ji kowa ji labari ne an nan ga dai le 16 mun yi epreva physique wanda ake ce ma course shine gudun eh, da muka gudun ma muka yi shi akan aksibu an ka muka raba kandida kashi biyu kashi guda muka kai su wajen hanyar tilabiri sun kai gudu kashi guda mun kai su hanyar walam sun kai gudu to waɗanda sun ka zo ga gudu su ne kuka gani yau mun ka sa a class su ne za su yi kokari su yi asisi ida e komine ake kewa su yi epref ekrip su na yau turawa sun kace particularity particularity na banan ga shine kandidat ya mai sun yi yawa yadda shekaran da ta wuce tunda waɗanda muka yi alistre da fari kandida dubu bakwai da ɗari da goma ya tara da biyu kuma ko lallai ko yaran nan sun yi gudu sosai cikin abinda na zana na akwai hamma mata eh, ɗari tara da goma sha bakwai to lallai dai na ga tsarin su na bana kamar dai bana ana ke yaran nan hankalin su kwanke yake ba su guda mun tashin hankali sosai bai kamar yadda muka gani shekarun da sun kawo wuce baya lallai banan da dai alhamdulillah muna gani kamar tsarin namu ma da muka ɗauka tun da fari yasa su ma ladabin sun yi ta ladabi su ma waɗanda sun kai gudu bisa aksid ɗin tilaberi su ne muka kawo nan da yamuna da fulo jarma yanzu nan ga abin da muke samu shine cikin etablissement biyu ɗin ga kandida wajen dubu uku da ɗari bakwai da talatin ba cikinsu akwai mata 356 wani sun kai gudu akan hanyar walam su ne an ka kai sai esa harobanda tsohon sai jan na fanakin harobanda kin ana tar da kandida guda dubu uku da dari da sittin da uku a cikinsu akwai mata dari uku da goma tara da daya sun kire bana alhamdulillah kandida muwa muna masu fata ala ba mai rabosa haka zalika rahotanni daga jihohi sun tabbatar da cewa an yi wannan jarabawar lami lafiya ba tare da fuskantar wata babban matsala ba ga rahotannin da wasu daga cikin wakilanmu na jihohin suka aiko mana dangane da haka idan ana tuni a ranar juma'ar da ta gabata ne aka soma jarabawa a fannin gudu domin daukar jami'an tsaro na garin national wadanda suka larci wannan gudu yawansu ya kai biyar. daga cikinsu an tace an ɗauki mutum dubu biyu da ɗari hudu da goma sha biyar waɗanda suka larci jarabawa a rubuce an soma wannan jarabawar a cs burja inda a yau gwamnan jihar maradi controller general de police isufu maman tare da rakiyar magatakarda guda biyu na fadar gwamnan jiha sannan da shugabannin jami'an tsaro ya kai ziyara domin ya jinjina musu ya kuma kara musu kwarin gwiwa ta yadda za su samu sakamako mai kyau a wannan jarabawa ya yi amfani da wannan dama domin yi musu galgadi na su kiyaye sata jarabawa abinda zai iya maida su baya sannan ya yi tunaniya kan cewar tun lokacin da suka hauka kan karigar mulki a ƙasar nan tamu magabatan sai na sufe sahun gaba brigadier Janar abdurrahman Chami da shugaban gwamnati ministan kudi muhammad lamin zan ke ta ci gaba da lamka kokari da fasaha don ganin cewar matasa sun samu aikin yi a cikin ƙasar nan tamu maimakon zaman kashe wando ya bayyana cewar an kirkiro da jarabawa a kan fannoni daban-daban musamman a fuskar jami'an tsaro don ganin cewar an ɗauki matasa waɗanda za su ci gaba da kawo tasu gudunmuwa ta neman yanci a cikin ƙasar nan tamu sannan da samun ci gaba mai ɗorewa wannan na ƙara tabbatar da cewar goyon bayan da matasan jihar maraɗin suka nuna tun lokacin da sanasfe ta zo a kan karagar mulki har yau bai ƙasa a gwiwa ba ya kuma yi fatan ganin cewar matasan za su nuna ƙwazo domin maraɗi ta zo a kan gaba a game da sakamakon da za a bayyana a wannan fanni na jarabawar daukar jami'an tsaro na aikin gar national. Da farko wato a jihar da magaramu wanda suka fara wannan jarabawa sun kai dubu biyu da goma sha tara. inda bayan sun yi jarabawa ta gudu sai dubu da da da ɗari takwas ashirin shida su ne suka samu suka wuce wanda kuma su ne a yau nan suke nan suna gudanar da wannan jarabawa daga cikinsu hamsin da hudu mata ne a yayin da yake kaddamar da fara wannan jarabawa mai girma magatakarda sabo na sha da magaram brema musiya a yayin da yake buɗe envelope mai ɗauke da wato wannan jarabawa ya shinshina ma wannan matasa game da shan ƙoƙari da suka yi tun farko suka samu suka tsallake wato jarabawa ta gudu kuma allah kasa a wannan matsayi inda ya musu fatan alkhairi da sunan hukumomi na ƙoli na wannan ƙasa ya yi kira ga su wannan matasa na su mai da hankali kada a yi sata amsa kana kuma kada a samu mutum da kurakure dangane akwai ka'idodin da aka tsaida tun farko kahin a wara wannan sharabawa mai girma magatakarda da sunan hukumomi na koli na wannan ƙasa ya ce suna fatan wannan matasa idan suka samu suka ƙetare wannan sahu suka kai ga sahu na gaba za su hutu wanda za su kare kasar jamhuriyar nijar da al'ummata gabaki daya za mu raɗi. sufin Maman ya ci gaba da gudanar da ziyarce-ziyarcen da yake yi daga wannan wuri zuwa wancan domin duba halin da jama'a talakawa ke ciki biyo bayan ambaliyar da suka samu da ko waɗanne wurare ne ya ziyarta a baya-bayan nan wakilin Usaini na bako ya yi na rahoto daga can maradi. Gwamnan jihar Maradi, kwantarar jihar sanda Isu Maman ya ziyarci waɗansu wurare a birnin Maradi daga fuskantar barazanar ambaliyar ruwan sama tare da isar da gaisuwa ga iyalan da suka shiga yuyayi a sanadiyar rasuwar mutane shida a nan birnin maradi a sakamakon ambaliyar ruwa gwamnan jihar maradi kwantarola jiran na yan sanda iso mamman ke tare da rakiyar shugaban da'irar uh, maradi da kuma makaraban shi ya ziyarci kwalejin yan daka wadda ke tsumbar cike da ruwa nan take gwamna ya ba da umarni ga kwararru domin a shawo kan lamarin sai kuma unguwar rabagalam yadda gidaje da kwalbatoci ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa na magwamna gwamna ya ba da umarni ga ƙwararru domin shawo kan matsalar gwamna ya zarce a masallacin cana inda wani sashe na titi mai tsada da waɗansu gidaje ke fuskantar barazanar ambaliya a nan magwamna gwamna ya ba ma'aikata ƙwararru umarnin shawo kan waɗannan matsalolin wannan abu na gani da bagalam ne nan ne bulutsuwa ne in ba dauki kai ba ya da kuma matsalar kulara wasu akwai dauda akwai ruwan sama a wanda ba a so su kai suna gidaje suna faduwa akan mutane ana sa rayuka idan ka zamu zauna da ade da nimaradi da 'yan mu masu faɗi aji sarakunan gargajiya ne za a zauna a yi nazari a ga ya kamata a cikin karamin lokaci da a ce kanan wannan matsalar saboda mu kiyaye rayukanmu da arzikin 'yan uwanmu mutanen wannan garin. Da ƙarshe gwamnan jihar Maradi ya ziyarci hilin kokowa inda waɗansu almajirai da kwaso daga ƙasashen waje suke samun mafaka. Yau bai kwata ce mu matsayin da Allah ya mu ba mai tsaya mu yi aiki da amfani kan amfani yalinmu. Ko addini bara ne zama to kamar aiki ba harafi ba ne. za ka yi mai din nan haka zai zama maraɗi za a yi ma da madarin za a shi gidan rumshi kowa zai koma gida ya zauna ya aiki bai kamata ba yau a ce an kawo mota biyu tikin da ba komi sai maza da mata da yar kankana da aka kai su a babban birnin ya mai kawai don almagiranci a kitan kanmu ba a kitan wani yaran ya kamata mu ma kanmu wa'azi gobe idan ruwan ta samu an ɗauki matakai daga yamai wanda ya koma zai je aiki da ya yi gudu nan gaba yi ba zai magun shi can a yamai a wadda gandari don saboda musamman da za a kama kuma nan gaba za a kashe wani a wadda gandari don saboda musamman da za a kama kuma nan gaba za a kashe wani aikin kenan a zauna gida a yi aiki don jiha mutu ci gaba. a bayan kamar ziyarar da ya gwamnan jihar maradi kwatarajin ɗan sanda isu mamman ya yi bayani ga al'ummar jihar maraɗi inda ya ja hankalin al'umma game da hattara da duk wani abin da ke alaƙa da ambaliya sannan ya ce gwamnatin shugaban ƙasa brigadier general rahman tani tana tsaye daka domin ganin duk wani matsaloli da al'umma za su sukanta da taimakon allah an magance su. to masu kallon sauraron mu da wannan rahoton muka zo karshen shirin na. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran Hausa da muka muku daga ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da abubuwan da suke faruwa. Kamar yadda kuka saurara a cikin rahoton kunji yadda dai wato ministan nan madan Aisha Lawan wato ta bayyana batutuwa na taimako ga waɗanda ibtila'in nan ya auka masu sakamakon ambaliyar ruwan sama ambaliyar ruwan saman dai ta haifar da abubuwa da dama na hatsarurruka ga waɗanda suka rasa rayukansu wasu kuma wato gidajensu mahallansu sun rasa su haka zalika a kayan amfanin gona wasu ruwa ya tafi da su da dai sauran abubuwa haka zalika dangane da jarabawa nan ta ɗaukar sabbin jami'ai kundiyar da dai aka fara gudanar da ita inda babu shakka matasa da 'yan mata duka sun fito inda suke ƙoƙarin kai gagaci a wannan jarabawa allah ubangiji ya bawa mai rabo sa'a wannan da ya ɗaukan jami'ai abu ne wanda ya dace domin ƙara kawo wato ci gaban ƙasa da kuma tsaron ƙasa duba da irin abubuwan da ƙasa ke fuskanta na rashin tsaro kullum a kansa ake wannan abu ne da ya dace To masu saurare waɗannan ƙarshen rahotannin labaran kenan da muke tafa da su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun rahotanni ingantattu mun gode. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin yin hakan ne zai ringa ba ku damar kasancewa da wannan tasha tamu a koda yaushe mun gode.